الله لا ilaha illahu هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا Allah babu wani abin bautawa da gaskiya wanda ba shi ba, zai tara ku na farkonku da na ƙarshenku ranar alkiyama wadda babu shakka a cikinta don ya saka muku akan ayyukanku ba wanda ya fi Allah gaskiyar magana.